malama zai ce wani abu game da abin da shi subsidy da aka cire na mai amfanin cire shi ko kuma illa cire shi to ni nan da na zo wa'azi ne akan addini ni ba na da abin da gwamnati take yi to amma in kun matsa matsayina na dan kasa zan yi magana ba da sunan addini ba tunda nan masallaci ne ni ba na yin tallawa gwamnati don yi promoting inta kuma ni ba na zaginta ni bukata ta in yi gyaran zuciya gwargwado yadda ni ma zai amfane ni ba in yi magana akan wani wanda ni ba zai mun amfani ba kama idan ka ce in yi magana akan dan experience ina a matsayina na dan kasa zan ce maka wannan cire subsidy wa Najeriya ba ana magana akan ya kamata ko bai kamata bane ana magana kan ya zama wajibi ne don Najeriya ba za ta iya ba idan zan ga muku gaskiya tsakani da Allah Najeriya ba za ta taba iya sustaining subsidy wa bada mai ba idan mata ci gaba ma ƙarya take yi don dama ƙarya ake yi bari ga muku statistically idan ba ku sani ni da ka kashe wannan ɗauke dauke duk wanda ya san tsarin economy na Najeriya ya sani cewa tun lokacin gwamnatin Jonathan a wannan lokacin ne aka yi wadaka da kuɗin Najeriya wanda ba a taɓa yi ba a tarihin Najeriya kuma an samu kuɗi sanadiyar man fetur wanda aka riƙa wance kali da shi aka kuma raba aka kasa aka kashe to wannan dalilin yasa shi iya talaka abin da ya sani wanda zai iya amfana shine man fetur ɗin da yake saya gwamnati ta riƙa ba da ciko ta yadda zai riƙa saya kamar kyauta domin najeriya tana daga cikin ƙasashe a duniya da suka fi kowace ƙasa sayan mai da arha a duk duniya yadda muke sayan mai a baya yana ɗaya daga cikin inda ya fi ko'ina a duniya arha don ko ƙasar saudi arabia da da lokacin da take ba da subsidy lokacin muna makaranta a saudi arabia ku da kuke zuwa aiki haji kun san lokacin da ake sai da wato man fetur halala goma wato sile goma kenan sile goma amma yanzu har sai da ya kai man fetur ɗin saudi arabia a wannan aikin hajji na bara kaje ka gaina riyal uku da wani abu kagar riyal ukun nan a lokacin naira ɗari uku da wani abu kenan mu kuma muna saya naira ɗari da tamanin ka gano cewa mu saudi arabia ma ta ninka mu duk da cewa saudi arabia ita ce largest petrol exporter a duniya tana fitar da ganga miliyan goma ne a kowace rana najeriya kuma tana fitar da ganga miliyan biyu da rabi ta ninka najeriya sau nawa kenan sannan tana da reserve ɗinta foreign reserve ɗinta na biliyoyin daloli wanda ya kai biliyoyin ɗaruruka ita kuma najeriya foreign reserve ɗinta ya kusa zama ma a lalitarsa babu komi a ciki yanzu haka nan da nake muku magana ina tabbatar muku da cewa saboda tsabar bashi da ake bin najeriya yanzu lalitar najeriya yana minus ne lokacin da aka yi ba na so in shiga siyasa gaskiya ina dai gaya muku gaskiya tsakani da allah kudin da ake yin budget a najeriya da za a kashe 13 trillion 15 trillion wanda za ka ga an sa a shekara za a kashe ina tabbatar muku da cewa ɗaya bisa ukunsa yana tafiya ne akan subsidin fetur zalla wanda wannan fetur ɗin inda za a daina kwata-kwata a ɗauki wannan 3 trillion 4 trillion 5 trillion da za a ce ana kashewa akan man fetur zalla a ɗauko wannan kuɗin a sayo abinci wallahi sai mun ci abinci kyauta ba sai an raba ba ba sai an saya ba amma sai a ce ya ƙare a man fetur kuma man fetur ɗin duk da haka fa sai ka bi layi ka samu kuma man fetur ɗin duk da haka fa wani lokaci ana sai da gurɓataccen da zai ɓata maka inji kuma man fetur ɗin fa duk da haka za ka samu cewa waɗanda suke amfana da wannan subsidin su ne waɗanda suke harkar import and export na petrol hako mutum sai ya zauna sai ce shi ma importa ne na petrol sai ya zauna sai ya rubuta wa gwamnati cewa ya shigo da adadi lita kaza zuwa nigeria saboda nigeria tana fitar da crude oil ne amma babu guda ɗaya daga cikin matatunta wanda yake aiki da zai iya wadatar da nigeria sai ta je ta sai da man fetur din a waje ai ta sai da gurɓataccen sai a je a yi refining a waje sai kuma a je a sayo petur ɗin da za mu sha a mota to mutanen da suke wannan sai a ɗauki sai mutum ya ce ya je ya sayo ne kowane lita akan naira ɗari biyar misali sai a ce to a sayar wa mutane akan ɗari da tamanin a cikin ɗari biyar an cire ɗari da tamanin saura nawa saura ɗari uku da ashirin sai a ce duk ɗari uku da ashirin kowace lita shi kuma a biya shi haka gwamnati za ta ɗauka tana biya wai duk lokacin da ka sha lita ɗaya na mai kai ka biya ɗari da tamanin gwamnati kuma a madadinka ta biya ɗari uku da ashirin don Allah ka ga ɗari uku da ashirin ɗin nan kai a amfanin ka a Najeriya don haka mai amfanin a ce ana biya maka kuma yanzu kuɗaɗen da kuke bukata da shi za a yi muku hanya idan har za a yin da shi za a yi muku asibiti idan da gaske za a yin da shi za a baku ruwan sha idan da gaske za ku samu da shi ne fa ake cewa za a ɗauka sai a biya kuɗin 320 ɗin fetur ɗinku don ku sha a 180 ba gara a sayar maka 500 ɗin ba a ɗauki 320 ɗin akwai ɗan abin da za ka ci a ciki kuma duk bashin da ake ɗaukowa yanzu fa nnpc da ita ce babban hanyar samun kuɗin najeriya na sai da man fetur za ta sai da man fetur a wata a ce maka ta samu kuɗi let's say 250 billion ta sayar amma kuma sai ta ce maka kuma ta biya kudin subsidy kuma 270 billion ha baka 250 billion da ta sayar da fetur ina ce ya kamata a kawo shi sai a sa alalitar gwamnati sai a biya albashi a biya sannan a zo a samu a yi muku sauran ayyuka duk bajet din da Najeriya take yi wallahi da kuɗin bashi ake yin sa babu kuɗin da Najeriya take samu idan Najeriya ta samu ɗan kuɗi sai ɗan kuɗi daga internally generated revenue wanda ake tarawa sai kuɗaɗen da ake samu daga in aka tara da shi ne za a zo ga nawa aka samu sai a ciyo bashi a cika a biya albashi da kuɗin bashi kana ji ƙasa za ta ci dola ina za mu je wannan bashin ya gama shanye wuyanmu ya shanye 'ya'yanmu da suke cikin ciki wala har jikokinmu su ma ana bin su bashi yanzu saka ina za mu je da wannan subsidy idan gaskiya ne duk wanda ya san menene asalin abin da ke tafiya wannan subsidy din we cannot sustain haka ana ta yin karya ne da sunan mutane mu kuma talakawa da yake ba mu sani bai mu je mu ta hayaniya akan da mun ɗauka kamar gwamnati tana taimako ne ake wallahi taimako ne amma yana sake dawo mana ne da cuta don haka ba ma bukatan wannan subsidy kwata-kwata a cire shi in dai gaskiya ce a wanda ya san menene ake ciki matsalar gwamnati ita ce da ake ta yi strategy mai kyau tun kafin ta cire tun da a ce basic amenities na bukatun rayuwa da ake ta cin bashi na an gama yin su kuma kudin bashin da aka karbo akan za a yi aiki kaza an hana mutane kar su cinye kudin sai aka yi mana to don an cire subsidy ba za ka ji wahala ba amma kudin da aka ciyo bashin an cinye su sannan an ɗauki rabi daga cikin su an biya subsidy ai alal akalli gara mu ji da ɗaya a cire subsidin a daina mana ƙarya akan subsidi sai zama mu kare kuma ƙarya a fili idan an ciyo bashi mu ga ina kuɗin ya zo domin in baka ba duk kuɗin da ya zo za a ce an biya subsidi ne da shi wane ne subsidi jama'a muna fahimta kuma mu gaskiya tsakani da Allah idan za a yi siyasa mu talaka muna ɓata tsarin siyasa a Najeriya ta hanyar tunan ce dimokuraɗiyya gwamnatin jama'a ne sai mutane su ta hayaniya su ta zage-zage har ya zama wani abu ko da gwamnati tana da policy da akwai yaji a ido amma daga baya zai yi amfani ba za ta yi ba lokacin da kafin a zaɓi buhari ya yi ta cewa shi ba zai da subsidy yana zuwa zai cire what is subsidy what amma yana hawa da aka ce ba za a yarda ba shikenan sai ya ci gaba ya ɗauki duk kuɗin yana kaiwa can saboda yana farawa ya ce za a ce za a yi yajin aiki shi kuma baya so a zage shi wannan babban kuskure ne idan likita ya zo zai maka aiki ya fara yagawa ka ce ka danna masa ashir ka ce ba ka ji ina jin zafi ne sai likitan ya yi fushi ya ce saboda karka zage shi ya barka wa aka cuta kai ka ai baka ya kamata a ce gwamnati idan dai za ta yi abu ta yi da gaske ni ba ina faɗa ina goyon bayan wani polisi na gwamnati ba amma dai ina gaya muku inda gaske ne tsakanin da Allah ku yi haƙuri wannan in dai har da gaske aka yi implementing ɗinsa a yanda ya dace kuma gwamnati ya zama za a zama akwai prudence a ciki kuma ya zama akwai transparency kuɗin da yanzu ake bin bashi a samu a roƙe su su ɗanyi haƙuri su jira mu a samu a boosting revenue na cikin gida ana ɗan samu ana ɗan tarawa a rika ɗan yin aiki za a rage musamman inda za a ce za mu yi shekara ba a ci bashi ba za a yi shekara ba wanda ya zo ya ce yana bin gwamnati bashi a biya shi kuɗin subsidy ina fata an fahimta to gwamnati za ta ɗan samu kuɗin da inda tana so ta yi aiki za ta yi aiki to ya kamata ko mu ba gwamnati wato uzurin da nan gaba za mu iya kama ta mu ce to ai baki biya kudin subsidy ba ai baki ci bashi ba to ina kudin a mana aiki amma in ba ka ba duk gwamnati in ta ce kun cinye a fetur haka za ku shiru kuma asalin talaka na karshe wala ba fetur ne damuwar sa ba yanzu abincin da zai ci da magani da makarantar ɗansa fetur ko da a nawa ne zai saya saboda mun zo mun alakanta rayuwarmu da fetur shi yasa ana daga fetur sai komi ma ya tashi amma na tabbatar muku abin da ya kamata a ce kowane talaka idan ya tabu zai tabu shine maganar abincin nan da nake magana amma inda zamu tabbatar da food security wallahi ko fetur ya kai naira dubu ba zai cutar da mu ba na fata muna fahimta saboda shine abinci ka lura a addinin musulunci abin da yasa annabi sallallahu alaihi ya nuna riba tana takaita ne a abinci da kuɗi kadai saboda su ne asalin tushen rayuwa abin da ya fi kashe economy a duniya ba rashin fetur ko tsadarsa ba ne shine a ce ba ku da abinci ko kuma kuɗinku bayi da daraja shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna riba tana shiga cikin canjin kuɗi tana shiga cikin canjin abinci amma in ba wannan ba maganar fetur maganar abin da ake dura wa fetur din dukkan su waɗannan riba ba ta shiga ciki saboda ba su ne asalin ginshikin economy ba ginshikin economy tun a da da yanzu da can gaba shine abinci da mene sai kuma zinariya da azurfa ku yi hakuri a nan zan tsaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh takbir